kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na tarbiyya. Shirin da ke zuwa muku daga nan kafafen yanci Liberty TV hada da Liberty Radio akan mita ɗari da ke nan babban birnin tarayya Abuja. Kamar kullum dai sunana na Naja Atunuhu kuma ni ce nakan kasance da ku a cikin wannan shirin na tarbiyya. Kamar yadda aka sani aka saba shirin tarbiyya shiri ne da ke tabo abubuwan da suka shafi wato abubuwan tarbiyya musamman ma wurin lalacewar da tarbiyya ta yi musamman a wannan karni da muke ciki wato karni na 21 kuma bisa al'adar shirin mukan gayyato masu ruwa da tsaki a fannin tarbiyya walau iyaye ko kuma malamai ko kuma dai wasu wanda suke da ruwa da tsaki <clears throat> wato akan bangare na tarbiyya su shigo su ba da shawarwarin su da kuma hanyoyin da suke ganin idan aka bi wato bangare na tarbiyya zai kawo ko kuma za a samu ci gaba wajen ganin an gudu tare an kuma tsira tare a kafin zuwan bakonmu da muke wato dakon jiran shi a cikin wannan shirin na tarbiyya za mu fara tattaunawa akan wato tarbiyya da kuma tasirinta wajen ginin al'umma kamar da yadda aka sani ne wato tarbiyya abu ne da kusan za mu yi shi ne ginshikin zama kowane dan adam ko kuma kowane mutum ya zama na cewa nagari ana bukatar cewa a ga mutum ya kasance mai tarbiyya ba wai sai karamin yaro ba kasancewar a lokuta da dama akan samu waɗanda sun girma suna da hankali amma kuma tarbiyya ya musu karanci inda malamai daban-daban suke fashin baki na cewa tarbiyya ita ne ginshiki ma zama lafiya na dukkanin al'ummar da ake ciki akwai matsaloli da ake fuskanta a wannan al'umma da muke rayuwa a yau kama daga fannin maza da mata iyaye da 'ya'yaye na wato rashin tarbiyya al'amura da dama suna faruwa wanda ake ganin cewa wato rashin tarbiyya ko kuma karancin tarbiyya a cikin al'umma ne yake kawo irin waɗannan abubuwa da ke faruwa idan muka ɗauki ɓangare guda a wannan zamani da muke ciki wato ɓangaren mata duba da cewa kusan idan rayuwar mace ya yi kyau kuma ya gyaru za a iya cewa kamar yadda <clears throat> malamai da kuma 'yan magana sukan faɗa cewa rabin al'umma ya gyaru na ganin cewa ita ne take samar da wani ɓangare na tarbiyya kasancewar daga kasancewar ta ya ta zama uwa na ba da tarbiyya wa 'ya'yaye wanda sukan fito su shiga cikin al'umma su yi gwagwarmaya wanda idan mutum ya rasa wannan tarbiyyar akan alakanta shi kai tsaye da rashin tarbiyya daga gurin mahaifiya a wannan karni da muka tsinci kanmu ko kuma in ce a wannan zamani na wato abubuwan da ke faruwa musamman a bangaren mata kama daga irin suturu da mata suke sawa da yanayin zuwa wato gurin biki da yanayin irin ado da kwalliya da ake yi wanda ya saba wa wato al'adar malam bahaushe da kuma addini in na yi magana addini a nan ba wai addinin musulunci kadai ba a bangare guda wato addinin abokan zamanmu wato addinin christianity shi ma bai sahale ba ko kuma bai amince da irin shigar da wasu daga cikin mata a yanzu suke yi ba da kuma irin abubuwan da ake musamman ma a kafofin sada zumunta na rashin tarbiyya da kuma fallasa wasu sirrika da suka zama na cewa ana da bukatan a ɗauke su ne a miƙa su gurin malamai domin fashin baki amma sai akan samu matsaloli a lokuta da dama akan kai irin waɗannan abubuwan gurin waɗanda ba su da ilimin wannan abu ta yadda su ma wasu irin wannan shafuka a dandalin sada zumunta suna bukatar wato su ma su a zaunar da su a ba su tarbiyya kamar yadda a cikin wannan zaure na tarbiyya mun sha gayyato malamai ko kuma masu ruwa da tsaki ko kuma wanda suke da sani akan wannan bangare sukan bayyana cewa a yaushe idan wata matsala ta faru walau a cikin gidan aure ne ko kuma a gidan iyaye ya zama na cewa wannan bangare baka da wani sanin da ya kamata a maimakon a ɗauki wannan matsala a kai ta dandalin da zumunta ana kai wa malamai wato malaman da suke wannan guri wanda ba wai sahihanan malamai bane da aka tabbatar da cewa a maimakon hakan sai kan ɗauki wannan abu a kai shi gurin waɗannan wanda ba su da wani sani ta yadda a maimakon a gyara wannan matsala da ke fuskanta sai ka ga an ɗauki wannan matsala kuma an sake shiga wani halin ni'yasu idan muka ɗauki ɓangaren yanayin wato shigar da mata suke yi da irin tasirinta da yake yi musamman ma irin bukukuwan da ake yi a wannan zamani abu ne da malamai suna ta fashin baki a kai da irin hotunan da ake ɗauka da irin abubuwa da kuma halatta wasu abubuwan da suke haramun ne an ambace su a cikin Ƙur'ani da kuma hadisai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi maganganu da dama a kai kai manyan malamai sun yi magana a wasu daga cikin iyaye ma sukan nuna rashin amincewarsu amma duk da haka irin wannan abubuwa baya wato tasiri ko kuma baya shiga kunnensu wadda irin waɗannan abubuwa suna ɗaya daga cikin abubuwa ko kuma makasudi da yake ƙara kawo taɓarɓarewar tarbiyya a cikin al'umma kama daga wato yanayin abubuwan da ke gudana a gurin bukukuwa akwai malamai da suka sha faɗin cewa ire-iren kwalliyar da ma tukunna mata suke yin ta wanda wannan kwalliya ake ganin cewa ma ko alula mace ta yi zai zama na cewa ruwan da ake bukata ya taɓa fuska duba da cewa irin abubuwan da ake shafawa wannan kwalliya takan hana ruwa taɓa wannan gurin ba wai malamai sun haramta wannan kwalliya ba ne sai dai amma hakan yana taimakawa gurin wato rasa sallah akan lokaci duba da cewa an bayyana musulunci ya bayyana cewa sallah akan lokacinta shine yafi akwai malamai ma da suke ganin cewa idan mutum ya yi sallah a lokacin da ba lokacin ta ne Allah baya buƙatar shi kada ma ya yi duk da dai cewa sallah tana ɗaya daga cikin abubuwan da yake hana mutane aikata alfasha kuma ana ta ƙoƙarin ganin cewa an jawo hankalin 'yan uwa musulmai mata da maza na ganin cewa kowa ya rungumi fannoni ko kuma abubuwan da ya shafi na ibada ganin cewa mutum ya zama a mutumin kirki to sai dai irin iren waɗannan abubuwa idan aka ce za a haɗa su duka a guri guda abu ne da zamu ga cewa ya yi tasirantu matuka musamman ma a wannan zamani da muke ciki wurin wato taɓarɓarewar rashin ko kuma rashin isasshen tarbiyya a wurin wato 'yan mata a wannan zamani to sai dai akwai ayar tambaya ko kuma tambayoyin da mutane suke ci gaba da yi tukuna shin idan ma aka yi magana mace ko kuma wani bayi da tarbiya ko kuma bayi da isasshen tarbiya ko kuma akwai wani bangare da ake ganin cewa yana da buƙatar ya inganta tarbiyyar shi a wannan shin ma matsalar daga ina take samowa to sai dai malamai da dama kamar yadda na bayyana a baya wanda muka sha gaito su a cikin wannan shiri na tarbiyya a wannan zaure sun sha ba da amsar da cewa tukunna tun farko ma samun mace ta gari tun a wurin nema yana ɗaya daga cikin daga nan ne ma tukunna aikin tarbiyya yake fara farowa idan mutum ya zama na cewa ya nemi mace ta gari ya aura to daga nan fa kusan za a iya cewa ya fara wani kaso na gurin cewa ya inganta tarbiyyar wato 'ya'yan da za a haifa a nan gaba da kuma ta yadda daga zarar mace ta samu ciki da yadda za ta fara tarbiyyantar da abin da ta samu tun daga cikin cikinta. ta hanyar gujewa furta kalamai da suka shafi na karya ko kuma na batsa da kuma ƙauracewa wasu kallace-kallace da rashin wato ƙauracewa surutai marasa ma'ana a lokuta daban-daban daga nan malamai sun ci gaba da bayanin cewa idan har aka haifi wannan ɗa ko kuma yaro abin da aka samu to daga nan kuma za a iya cewa wani sabon babi na tarbiyya ya kasance inda aka bayyana cewa daga ranar da aka haifi yaro akwai shekaru bakwai guda uku da kowane shekaru bakwai akwai yanayi irin tarbiyyar da ake bukatar a yi wanda idan ya zama na cewa an samu akasi a wannan matakai guda bakwai wato shekara bakwai na farko da kuma shekara bakwai na biyu wato wanda lokaci yaro ya kai shekara goma sha hudu da kuma shekara bakwai na karshe wato shekara 21 kenan ake ganin cewa idan yaro ko yarinya ta samu ko ya samu tarbiyyar da ake bukata a wannan kabbai to alal hakika ana sa ran to da zai fito a matsayin mai tarbiyya kuma wadda al'umma za su yi alfahari da shi to sai dai kuma akasin hakan da ake samu a lokuta mabambanta kusan za a iya cewa yana ɗaya daga cikin abin da yake tasiri ko kuma yake rugurguza tarbiyya musamman ma yadda malamai suka yi bayani shekara bakwai na farko yaro yakan yi kwaikwayo ne ga dukkanin wani abin da ya gani uwa ko kuma uba take yi kuma yana tasirantuwa da waɗannan abu haka zalika a shekara bakwai na biyu ta yadda a nan ne ake tunanin cewa daga wannan shekarun ne ko a musulunci ya kai idan yaro bai yi sallah ba za a iya dukan shi da wasu ɗaukan matakai na zara ido da dai duka wanda ba zai illata yaro ba daga nan tarbiyya kusan za a iya cewa take ɗaukan hanya ta miƙe sambal har ya zuwa shekaru bakwai na ƙarshe wato shekaru 21 inda malamai suka bayyana cewa a wannan shekarun yara sukan zama cewa suna da wasu halayyar da ake bukatan cewa a iyaye su yi kokarin cewa su canja musamman ma tarayya da abokan da basu dace ba kila a guraben karatu wato makarantu ko kuma a cikin anguwanni da akwai kuma wani abin da har ila yau malamai suke ganin cewa a wannan zamani yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ma a wato tarbiyya yake ƙara samun nakasu shine akwai al'adar da aka sani da iyaye da kakanni wanda muka samu labari na ganin cewa ɗa na kowa ne kamar yadda hausawa suke faɗa ɗa na kowa ne wanda ya zama na cewa idan aka haifi yaro ko kuma yaro ya fara girma ya tashi a tsakanin anguwa to fa hukunci idan yaro ya laifi ba ma a bukatan ma iyaye su ɗauki wato su mataki akan kansu daga cikin anguwa ne akan samu wani dattijo wanda zai ɗauki wannan matakin kuma ya hukunta yaro gwargwadon abin da ya yi kuma babu wani abin da zaka ji iyaye sun furta da ƙarshe ma sai dai iyaye su kasance wato masu godiya wa waɗannan wanda suka ɗauki wannan wanda saɓanin haka kuma a yanzu abin ba haka yake ba a wannan zamani wanda kowa aka nuna so ne wa 'ya'ya soyayya kuma da malamai suke bayyana ta a matsayin ba soyayya ba ne saboda abu ne da ake maganan cewa ka ƙi naka duniya ta so shi ka so naka duniya ta ƙi shi wanda soyayyar da wasu daga cikin iyaye suke gwada wa 'ya'ya a yanzu kusan za a iya cewa yana ɗaya daga cikin abin da ya yi tasiri wajen wato gurgunta tarbiyyar wato 'ya'ya musamman ma a wannan zamani da muke ciki masu kallonmu da sauraronmu a zamu je hutun rabin lokaci idan muka dawo shirin na tarbiyya zai ɗora ku dakace mu buƙatar ingantawa ko bunƙasa al'ummarmu ta hanyar koyar da fasahar sana'o'i daban-daban na cigaba da ƙaruwa. ita fasaha ana samun ta ne ta hanyar samun horo akan wani abu kuma a samu kwarewa a kai rabiatu aruna shu'aibu yarinya ce daga arewacin najeriya ta kware akan fasahar sana'o'i da dama ina chemical class na koya abubuwa guda 23 amma zan faɗa muku guda ɗaya zan faɗa muku yadda ake haɗa haifo idan za ka haɗa haifo farko sai ka samu face mask ɗinka da hand gloves saboda warin chemicals za ka samu bokitin festin ka tsaftatacce wanda ba a amfani da shi da mun an shi ma tsaftatacce wanda ba a amfani da shi sai ka samu ruwa barkan mu da dawowa daga hutun rabin lokaci inda kafin mu je a na ɗan yi tsokaci ko kuma su bayanai akan abin da ya shafi tarbiyya musamman ma bangaren mata a wannan zamani kuma na samu shigowar wato yar uwa abokiyar aiki umu salma ibrahim umu salma barka da shigowa cikin shirin tarbiyya yawa barka ki daina ta to na dan yi wato sharhi musamman ma akan abin da ya shafi yanayin tarbiyyar mata matasa na wannan zamani kama daga tun daga gida wasu cikin al'umma irin abubuwan da ke faruwa musamman ma a gurin bukukuwa da muke ta gani a dandalin shafukan da zumunta da yanayin irin ado da ake yi na mm. bayyana tsiraici da dai sauransu a gurguje me za ke cewa dangane da wannan ɗabi'a ta 'yan mata a wannan zamanin musamman irin kwalliyar da ake yi wanda wasu malamai sukan bayyana cewa ba wai sun haramta abin ba ne amma kan bayyana cewa irin waɗannan kwalliya a lokuta da dama ma a lola idan mutum ya yi ruwa baya taɓa inda ya kamata kuma wasu lokuta da dama saboda kar a goge kwalliyar da aka yi sai kiga cewa an ki a yi sallah a kan lokaci sai kiga an kyale sai kiga salloli a zahar la'asar mangariba sai in shaga a yi su a tare. Ikisanto na a lallai babban kuskure ne da muka ɗauka aka maka ɗaura mu kanmu zan ce mm. saboda idan kika duba a yawanci irin wa'annan waɗannan ah, ah, ba wai ba yawanci matan da suke um, suke tsintan kansa eh, ba wai ba su da ilimi akan rashin kyan wannan abun ba ne ko kuma abin da za mu iya cewa kamar za mu iya cewa abin da ba to yake cewa ignorance rashin kwai sun yi watsi da sanin hakan ne saboda tun muna yara yawanci za mu ce iyayenmu sukan yi kokarin su wajen ganin cewa sun ɗora mu akan hanyar da ta dace musamman wajen kula da addini da sauran abubuwa amma suke gan musamman mata idan aka zo idan ba ka kai zuciyanka nesa ba ka shiga cikin al'umma ka haɗu da abokan ƙawayen banza sun za su yi kokari su ga cewa sun tasiri a wannan karatun da suke maka sun tasiri wajen ga cewa sun janyo hankalinka halittar su samu nasara su ɗaura mutum akan wannan turbar ko da kuwa ce kin taso daga gida kina iya kokarin ki wajen ganin cewa kin abin nan kin kina kula da abubuwan da tarbiyyar da ya kamata da kuma kula da addini da sauran abubuwa amma a mafi yawan lokuta ƙawaye su suke a ɗaukar karatun ya zan sa karatun wannan karatun da bai dace ba awaye sukan taka muhimmiyar rawa wajen ganin cewa kwarai da gaske to dama kamar yadda iyaye suka sha korafi da kuma wanda tarbiyyar al'umma ya talaka hannun su kama daga malamai da su kansu iyaye an sha bayyana cewa tasirantuwa da abokai na waje wanda yana da bukatar ke da akwai iyaye su rika bibiyar irin abokan hulɗa da 'ya'ya suke yi duba da cewa iyaye wani lokacin sukan yi iya bakin kokarin su su ba da tarbiyya a cikin gida amma kuma sabanin tarbiyyar da mutum ya samu a cikin gida sai kiga idan ya fito waje ya haɗu da wasu abokai musamman ma a makaranti sai kiga abin ya ya eh, wanda ake ganin cewa akwai a buƙatar da ke da akwai na ganin cewa kenan iyaye su tashi haikan ganin cewa wato su tarbiyyantar da 'ya'yan su ta yadda za a iya cako da 'ya'yan sun fita sun haɗu da waɗannan abokai a waje ya zama na cewa abinda mutum ya tashi ya gani a gidansu ba zai ya ci gaba da kaka kisan wani lokaci ba ma iyayen suna iya kokarin su amma kai ma matsayin ka na karan kanka ya kamata a ce ka ci gaba da daga inda iyayenka suka tsaya tunda kana da ka girma kana da hankalinka ka sa abin da ke daidai da wanda ba daidai ba to kamata a ce a matsayin ka na mai hankali ka ci gaba da ɗaurawa daga inda ba kuma bana ce sai iyayenka sun daura sun zo sun sa maka ido ka zama ne cewa dole kana bi akan ka tuna fa idan iyayenka ba sa ganin ka Allah shi yana ganin ka kuma bai dace a ce a ko da yaushe tunda Allah da kanshi ya ce ka karin da duk abin da karin da kamar yana ganin ka saboda idan kai baka ganin shi shi yana ganin ka to kin ga idan dai zamu ringa tafiya da wannan abin karatun a cikin ranmu ko da yaushe zamu tabbatar da cewa zamu ci gaba da yin abin da ya dace ba sai lalle lalle sai mun tsaya a ce idan iyayenmu yana kama ba ko abin nan ina gani ya kamata ce ma mu maka mu faɗa ba lallai sai a ce ah, karatun da iyaye suke yi ba shine za mu ci gaba um, iyaye su dinga sa mana ido ba mm. amma ma ya kamata a ce mun ji tsoron Allah wajen ganin cewa mun tafi akan abin da ya dace da kuma kan tarbiyya. sanu da kokari yawa godiya ne da masu kallo da sauraron da kika samu zarafin shigo a dadi a gudanar lokaci ne kika ba da take gudumawar ta masu kallon mu da sauraron mu duka duka nan muka kawo karshen shirin namu na tarbiyya na wannan rana a madadin jami'an da suka sada da ku sai kuma ita yar uwa abokiyar aiki musalma ibrahim da ta shigo ni da na shirya kuma na gabatar na ja a tunubu nake cewa mutara a wani makon